Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani. a Sarauniya da Dalol FM a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na hantsi. sunana Hassan maina kaina da zan jagoranci akalar shirin. Wannan shiri na kunshe da rahoto kan martani da shugabannin Fulani suka mayar akan harin da aka kai ga jama'ar su a gangan da ke jihar Oyo. Al'ummar Najeriya a jamhuriyar Nijar na bukatar Nijar din ta buɗe kan iyakarta da Najeriya kamar da yadda Najeriyar ta yi. Hukumar zaben Najeriya ta tsaye da watan Nuwamba don zaben gwamna a jihar Anambra. muna da shirin abin shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan hantsin ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Wasu kusoshin jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka, Sanata Mark Rubio da Sanata Mitt Romney, a jiya Lahadi sun nuna rashin amincewarsu da shirin sabuwar shari'a sake tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ake zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar ƙasar, inda ɗaruruwan magoya bayansa suka hana majalisar aikinta a ranar shida ga watan nan. a wani taro a kusa da fadar white house trump ya nema magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar kasar su tunkari 'yan majalisar a daidai lokacin da suke muhawarar tabbatar da sakamakon zaɓe na wakilan electoral college da zai tabbatar da biden a matsayin wanda aka zaɓa a makon da ya gabata ne dai aka rantsar da biden a matsayin shugaban amurka na 46 Sanata Rubio mai wakiltar jihar Florida ya shaida wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewar duk da cewar Trump ya ɗau laifin wasu daga cikin abubuwan da suka faru, amma shi bai yarda da shari'ar da majalisar dattawan za ta yi ba, biyu bayan tsige shi da majalisar wakilai ta yi. gamar dai ta kai ga rasuwar mutane biyar da ya haɗa da ɗan sanda ɗaya wanda ake ci gaba da bincike akan dalilin mutuwarsa. magoya bayan Trump sama da 800 ne suka afka wa 'yan sanda suka shiga majalisar suka farfasa gilasai da sauran kaya a cewar mahukunta. Daga baya dai an samu damar shawo kansu 'yan majalisun suka ci gaba da aikinsu na tabbatar da nasara ga Biden a ranar bakwai ga wata. Za mu sake komawa cikin abin da muka tsanci kanmu shekaru biyar da suka wuce sake bincike wanda bai da wani alfanu ga ƙasar, Rubio ya ƙara da cewar wannan ba binciken babban laifi ba ne siyasa ce kawai kuma za ta kara rarraba kawunan kasar. Jami'an fadar White House biyu sun ce a yau litinin ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden a hukumance zai sake maido da dokar nan da ta hana ma waɗanda ba Amurkawa ba da suka fito daga ƙasashen Brazil, Ireland, Birtaniya da wasu ƙasashen Turai 26 zuwa ƙasar saboda annobar coronavirus. Mutanen biyu dai sun shaida wa kafan labarai ta Associate Press, amma sun nemi a sake sunansu. Sun kuma ƙara da cewar za a saka ƙasar Afirka ta kudu cikin jerin ƙasashen da za a hana musu shigowa Amurka a kan halin damuwa da ake da shi na wani sabon nau'in cutar da aka samu a ƙasar da ke yawo zuwa ƙasashen ƙetare. Biden dai na sake maido da dokar tsohon shugaban kasa Donald Trump da ya kafa a cikin 'yan kwanaki da suka rage mishi ya bar aiki, wadda ta tanaji sassaucin dokar hana shigowa daga ranar Talata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yunkurin gwamnatin amurka na yi wa miliyoyin 'yan ƙasar rigakafin annobar corona na neman kai wankin hula dare a cewar bayanan sabuwar gwamnatin Joe Biden jiya Lahadi, amma suna fatan cimma wannan burin nan da watanni uku. Shirin na neman durkushewa, amma mun ta da shi tsaye a cewar Zabar Basera, wanda Biden ya nada a matsayin ministan lafiyar shi a wata hira da ya yi da gidan talabijin na CNN da kuma matakin da ake kai na rigakafin annobar. abin da muka gada baya aiki amma yanzu dole ne mu tabbatar da yana aiki a cewar basera ba za a iya magance matsalar ba nan take amma muna sa ran mu yi iya bakin ƙoƙarinmu za mu iya dawo da komai daidai a cikin ƙasar a makon da ya gabata kamin ya bar aiki tsohon shugaban amurka donald trump ya jinjina wa gwamnatinsa kan ƙoƙarin daƙile annobar corona Biden dai ya saka wa kansa burin yi wa Amurkawa miliyan ɗari rigakafin cikin kwanaki ɗari daga kama aikinsa. Wasu tagwayen bamamamai sun tashi da wasu sojoji a tsakiyar Mali cikin dare da suka yi sanadiyar mutuwar sojoji shida da wasu da ake zargi 'yan ta'adda ne talatin a daren jiya lahadi a cewar sojoji. harin dai an kai shi ne a sansanin sojojin da ke bakin iyakar kasar da burkina faso inda aka taba kai hari a kan 'yan ta'adda a arewacin mali a 2012 kamun daga baya suka watsu zuwa sauran wurare labaran duniyar ke naka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai rahotanni shugabannin fulani sun nuna rashin jin daɗin su akan harin da matashin rajin kare muradun yarbawa sanda iboho ya jagoranta akan al'ummar fulanin a yankin igangan da ke karamar hukumar ibara fa a jihar oyo inda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane biyu Daga birnin Badun ga rahoton wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal. Biyaman matakan Fulani Amfos da nigeria Amfos. Na yi da wannan abin da ya faru kuma tun da mun ga Yorubawa suna kafa wannan mateku mateku din nan mun san irin haka sai ya faru. Don su yi shiri ne su yaƙe mu da yankan. To kana ganin suna yaƙa waɗanda ba masu aikata laifuffuka ba. In mutum ya yi laifi ai ya kamata a hukunta wanda ya laifi amma ba zai shafi kamar wanda bai san rawa ba bai san sauka ba. Kuma muna fada da ɗan faɗi da makarai Dr. Aliyu, ni National PR Jamuna People Association of Nigeria. Wallahi mota sin hankali kawai mu gani na ranar juma wai wannan nan bai nan da wake kira sande igoho ya je ya je da tawagarsa yana suna da yawa suna da yawa mm. to sun je sun gida kawai sun je suna harbe harbe bindigogi na harbe mutane sun gode gida gode duk gida sarki ne oyo sai da sai sadu abdulkadir kuma sun gode duk sa to me ya kawo wannan hatsaniya. wallahi mu ba mu sani ake wai mu fulani mu bar kasar yorubawa gaba dai kawai. to ko an kashe wani a wannan rikici. eh wallahi da yake har yanzu ban tabbata ko an kashe wani ko ba a kasa ba wannan ba zai bada wannan bayani. To ko wani ya bace daga cikin wannan sashe ko kuma wurin da an kai rikicin? Eh wallahi akwai wani dotijo ba mu gansi har yanzu ba ganin sai sarkin Fulani din ba mu gansi ba ba mu san inda yake ko an kasa ne ko ya bace ban tabbatar wannan ba. Ko akwai wanda ya samu rauni a cikin rikicin? Wani mutum uku na sa ya samu rauni. Gidaje nawa an hako ne? Eh gidaje da yake ba girga ba amma gidaje abunda na sani gidaje ya kai gidaje kaman ba girga ba amma ya wuce goma. don motoci ba? motoci goma sa daya. To duka na Fulani ne koko akwai na wasu al'umma wasu ƙabilu? Dukkan motoci sarki da jajensa ne. Amma yanzu da bahin nan kwamishinan ɗan sanda na jihar Oyo, A alaƙar gwamna da masaraki suna sun je kan yanzu. Yanzu haka komi ne ya lafa ya gabata na kawai. To yanzu ana iya cewa babu wani rikici kenan. Eh, yanzu a yau kan babu wani rikici to ba mu san abun da zai faru a gaba amma yanzu haka haka komi ya lafa. Sunana Alhaji Abu Dallo Foma Chairman Yadda Allah ya sarki Fulani ɗauke ku. wannan gaskiya ne abin da ya zo ya faru kaga ana kiran mutane kowa ya kwantar da hankalinsa kuma jami'an tsaro su tsaya wato su shawo hankalin duk mutane wanda suke kurmuta irin ayyukan na wato na tsawarta mutane wato a zamu a zauna lafiya. Kamar yadda aka ba da sanarwa tun farko cewa al'ummar Fulani su bar wannan yankin al'ummar Fulani sun fara yin ƙaura kenan. Maganan cewa su in sun je ina za su babu gunda za su je. Zama gunda suke wanda ya zauna shekara ashirin talatin arba'in ya in ya tashi na zai shi kaga wani wani tashi hankali ne daban gwamnati ya zo ya shiga wato kawo matsala zaman lafiya tsakanin filani wato da mutanen kasa sai dai duk kokarin da ni domin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan najeriya da ke jihar oyo ya ci tura hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya al'ummar najeriya da ke jamhuriyar nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su buɗe kan iyakar ƙasar da suka rufe a sanadiyar annobar coronavirus. Haruna Maman Bako daga birnin Kwanne ya aiko mana da ƙarin bayani. Hukumomin na jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakin kulle iyakokin ƙasar ne sanadiyar cutar coronavirus. Alhaji Hadi Sule ɗan masanin Ilela Local Gamman ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwar jihar Sokoto da ke garin Ilela Local Gamman. Hukumomi na Nijar waɗanda ka faɗi a jiya. Su yi ƙoƙari mun samu matsala ruhe boda Najeriya. Mutane sun wahala kuma da roƙon Allah da kiran da aka yi ma shugaban Ƙasa Allah ya sa dukkan bododin Najeriya yau an bude su to ina kira da mutanen Nijar dama ba ruhe boda su sun kai ba amma akwai magana krola wadda saboda tsaro mutanen Nijar sun ka ruhe boda to ina kira gare su su yi kokari su yi koyi da na Najeriya a bude domin gewaye-gewayen nan zai kawo musu matsalar da babu tsaro a cikinta domin da mutunan kirki da wanda ma kirki ba daji suka bi sannan su shigo suna da tsaro suna da likitoci waɗanda da ya kamata su hwake ga bududinsu domin duk wanda ya to a bincike shi a gane wanda ya shigo da wanda ya ta. su ma waɗansu daga cikin 'yan najeriya da na yake tibisu da su sun yi wannan kiran ga hukumomin na jamhuriyar nijar. suna na bashiru gaskiya gurgudu irin yadda ake magana buɗe bodar najeriya gurgudu mun ji daɗi da haka ita ma nijar muna fata irin yadda muke ji daɗi wannan ma muna fata wannan boda ta nijar a buɗa ta domin komi ta yi kiliya. ta liƙe saboda corona kwarai kuwa. Chadi don Iriya kusa ga Araba nan muna bakin boda gaskiya muna fatan Niger ita ma ta bude boda ta ko da yake taliki ne saboda corona amma muna fata ita ma ta bude sai abin hezan kowa ya ji daɗi sosai yadda ake so. Sunana Tanimin daga Rumijin Kalmalau muna fata da fatan alheri kamar yadda aka bude wannan boda ta Najeriya kamar wannan boda da ta Niger ka ce aro kan kulura to ita kulura ce kuma muna fata ita ma Allah ka lokacin bude ta. Kun sunana Kaminu Aliyu kwar local government gaskiya yana godiya da bude din an kai alhamdulillah fatan na Nijar ma su ma su bude nasu amma dai in Allah ya na san corona ce ta hana bude su amma su ma muna fatan insha Allah za su bude. Alhaji dan inna shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta gundumar birnin Kwanni ya kira ana za bangaren ga hukumomin na kasar Sam. Nan ba buɗa ba amma buɗa wadda ba yi ba saboda wannan ciwo na zamani ya zo kuma ya dawo to shine muke sauna na Nijar har yanzu a rihe take. abinda fata Allah sawaka wannan ibtila'i da Allah ya ya turo muna su masu duba su bude hanya yadda aka bi hanya najeriya bisa mu ma mu bi muna buƙatar su bude hanya su masu duba su gani komi na allah ne abin da yasa jama'ar najeriya ke ci gaba da yin wannan kiran shine irin yanda bin hanyoyin daji suka zamanto ruwan dare ga jama'a a cikin wannan halin na rohebodar ta jamhuriyar nijar domin tsallakawa zuwa ƙasashe makwabtanta haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. Jama'a kada ku shafa kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Hukumar zaben Najeriya ta ayyana watan Nuwamba a matsayin lokacin gudanar da zaben gwamnan jihar Anambra. wannan zai faru ne idan gwamnan jihar mr willy obiano zai kammala wa'adi a farkon shekarar baɗi ga ƙarin bayani daga daraktan labarai na hukumar mr nick dazan bisa ga doka saboda duk ayyukanmu na hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec muna kai ayyukanmu bisa ga doka kuma bisa ga sashi 178 na kundin tsarin mulki da kuma sashi 25 na dokokin zaɓe wato electoral act ita hukumar zaɓe ranar talata da ya shuɗe ta da jidawalin zaɓe na takarar gwamna a jihar anambra kuma ta saka wato ranar asabar 6 ga watan nuwamba a aiwatar da wannan zaɓe kamar yadda aka sani dai ana zaben nan bisa ga doka wato kwana hamsin kamun wa'adin gwamna ya shuɗe ko kuma bayan kwana talatin bayan wa'adin gwamna ya shuɗe Mm. To bisa ga sashi 178 na kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma wato sashi 25 na dokokin zaben 2010 wanda aka masoyi ya nuna kenan wa'adin gwamnan Anambra zai shuɗe ranar 17 ga watan uku na 2022. Mm. To ya zama wajibi kenan a yi wannan zaɓe ko a tsakanin watan goma da kuma watan goma sha ɗaya wato Oktoba da kuma Nuwamba. Mm. to shi yasa ita kuma da zaɓe ta fi da jidawalin zaɓe mm. kuma bisa ga wannan jidawali za a ba da shelan wannan zaɓe wato notice na wannan zaɓe ranar tara ga watan shida na wannan shekara. sa'an nan kuma washe gari wato goma ga watan shida na wannan shekara to 'yan takara suna iya karban fom wanda za su cika na nuna cewar suna so su yi takara sa'an nan bayan sun cika wannan fom za a zo a yi wato zaɓe na fidda gwani a jam'iyyu inda daga bisani wanda ya zama zakara a wannan zaɓe na fidda gwani shine zai zama wato ɗan takarar jam'iyya a wani wata ne za a gudanar da wannan a hukumance eh, ranar goma goma ga watan shida na wannan shekara za a kuma fara kamfen bayan 'yan takara sun fito kenan daga sakamakon wannan zaɓe na fidda gwani har an mika mana mu sunayensu. To za a fara kamfen watan takwas ga wannan shekara. Ranar takwas ga watan takwas a wato Agusta sa'annan ranar bakwai ga watan goma idan Allah ya kai mu ita hukumar zaɓe za ta wallafa sunaye na ƙarshe na waɗanda za su yi takara na gwamna a karkashin jam'iyyu ranar asabar shida ga watan Nuwamba na wannan shekara. har ila yau da ita cutar corona tana ci gaba da yaduwa a sassa na duniya yanzu eh. idan wannan lamarin ya ci gaba da bazuwa tana yiwa a ɗage shi wannan zaben A'a ba zai yiwu a ɗaga ba, saboda in ka yi la'akari da zaɓuɓɓuka da muka yi a baya a jihar Edo da Ondo, ai mun yi su a yanayin wannan annoba ne na corona. Mm. Kuma bisa ga doka ba yadda za a kawo soyi ma wa'annan kwanaki da za a yi wannan zaɓe ba tare da an sami akasi ba. To shi ya sa wato wannan zaɓe ya zama wajibi kuma saboda ya zama wajibi ya nuna kenan za a yi shi a yanayin anoban COVID-19. Shin yanzu kamar naira nawa ne aka ware saboda gudanar da shi wannan zaben? Eh kawo yanzu ba zan ce maka lalle lalle ga ko nawa aka ware ba. Amma idan ka bani lokaci zan iya bincika in shaida maka. Eh, darakta a hukumar zaben najeriya kenan mr nick dazan a zantawarsa da wakilinmu alphonsus okoro igwe kar a shafa'a muryar amurka ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurkan yanzu kuma ga binti ezero da shirinmu na gaba jama'a barkan ku da warhaka. Barkan mu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esero jagorar shirin. A ci gaba da duba yadda wasu kasashen duniya ke yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da safarar ƙwayoyin da kuma neman hanyoyin dakile wannan mummunar ɗabi'a da ta zama ruwan dare musamman tsakanin matasa, iyayen gobe da kuma mata. A cikin shirinmu na wannan makon wanda zai zama na kashi na biyu kuma na ƙarshe za mu sake komawa ga wakilin Murya Amurka da ke birnin Yamai a jamhuriyar Niger, Sulamomini Barma, don jin hirarsu da Madam Nana Aishatu. Ita ma wata 'yar hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasar akan wasu dalilan da ke haɓaka shaye-shayen da safarar ƙwayoyin da kuma wasu shawarwarin da ita ma ta bayar. Bari mu sake komawa birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ga Sule don jin ta bakin Madam Nana Aichatu. Haɓaka wannan ƙwayoyin tana nan tana ta ƙara kamari a cikin mu ta Nijar kuma a ƙetare ma nan tunda ku ba ku gani waɗansu 'yan ƙasashen waje ne sun ka zo sun ka ƙetaro daga garinsu sun ka zo nan wurin don daga nan wurin Niger ko su saye ta a nan wurin ko kuma daga nan Niger su yi lansan abun ga su yi oda a sako musu ita. Kun gani ko? Kenan suna son su mai da kasan mu kamar dai Black Turnant matattara na wannan kwaya kenan ya kamata kiran da nike ga al'umma wanga aiki ba na 'yan sanda kaɗai ba ne lalle 'yan sanda suna ƙoƙarin su amma ya kamata a ce al'umma ma ta kama tun da yau in kun diba kun gani wanga abun ya shahi kowa yau in baka da da a gidanka da yake cikin wannan matsala kana da wani makwabci ko kuma hiya da haka nan kenan gaskiya ya kamata kowa ya kama in kun ga abun da bai kamata ba ko kuma yau zuwa ga uwaye ma musamman zuwa ga uwaye kaga ɗanka yana da wasu abokai da baka yarda da su da sauransu to tun abu tun karhe da zahin shi ake bugun shi tun lokacin ne kamata ka tankoro ka rika ku bibiye shi ku ga waɗannan waɗannan irin mutane ne yake tare da su tun da yawanci duka daga nan ne ake farawa waɗanne hanyoyi ne za a yi amfani da su domin sanar da 'yan sanda kamar wasu waɗanda ake ganin cikin unguwa ko a wani wuri inda ba a yarda da mutanen nan ba hanyoyi suna da yawa hanyoyin suna da amma hanyoyin da sun kai sauki su ne mun ba da lambobi lambobi suna nan da an ka bada da in kun ka ga abun da bai kamata ba kawai ku kira bisa lambobin nan ku shaida musu cewa ga hawan ga abun kun ga alamun ga abubuwan da ake da bai cancanta ba kenan suna iya zawa tun da warin su diba su gani kenan suna nan lambobin sai ku yi aiki da su lambar ita ce 98 sifili da takwas sifili da takwas sifili da tara in kun kai kira a bisa wannan lambobin kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da ba ku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku. to amma komisar wasu na ɗari-ɗarin su tona asirin waɗanda ke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka amma suna gudun kada a je wani abu ya same su daga baya saboda rashin kariya a'a in dai mutum ya zo wannan muna ba ku tabbatin cewa in ba kai ba ka tunda wata ran zazzabin baki yana sa ka tahi cikin inda kake zamna fada ka ko menene ka tahi kai deja kai ka san da kai ka kira bisa wannan lamba kai kaggayi abubuwan da ake yana ake yi kuma sai ka koma can da baya cikin fadaka ka tai kana hira cikin hira ka cikin wannan tuntuɓin baki ya sa ka tai ka gayi ka ce ai wanta da an kama shi kun gani ko ni dan samu na gaya ma yan sanda in baka nan ba ai da har yanzu yana nena wannan to kun ga irin wannan in kana magana baka san ba ke da kai kusan ka kenan sai dai kai ka tona ma kanka asiri amma ba dai daga nan wurin ba ana rike sirrin da mutane sun ka bada sai dai in kai ka koma daga baya ka tona ma kanka asiri tunda sunan wurin kawai aikin su ne kenan wa ne a ta da koma baya a ta yi a tona maka asiri tunda in an ka tona maka asiri ai gobe wani bai kara zawa kuma ya wannan ko kenan sai dai in kai ka tai ka kara gani. to masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin murya amurka suna mini barma ni ce taku binta esero da na hada shirin na kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shirin. Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya tare da Babangida Jibril. Jibril. da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar da Vanguard na cewa kungiyar miyatti Allah ta kasa ta bayyana cewa in banda bakin jini ba abin da mulki ke jawo mana karkashin gwamnati mai ci yanzu a yarda kungiyar ta yi da babban sakataren kungiyar miyatti Allah Sale Alhassan ya bayyana cewa makiyaya sun samu kansu cikin wani hali na tsaka mai wuya karkashin jagorancin mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari inda kuma basu su ji da daɗi ba sakataren kungiyar na miyatti Allah ya bayyana cewa karkashin gwamnati mai ci yanzu gwamnatin jihar ondo ta ba su wa'adin kwanaki bakwai domin su bar jihar hau kuma ga kashe-kashe da ake wa 'yan uwansu a jihar oyo in ji salih hassan kamar da jaridar da bangar ta ruwaito sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya mika alhininsa bisa rasuwan shehun dikwa a jihar borno alhaji muhammad ibn masta alkanimi na biyu wanda ya rasu a ranar asabar din a wani asibiti da ke birnin abuja shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana marigayi shehun kuwa. da cewa ya taka rawar gani wajen wanzar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umman yankinsa kuma ya rasu ne a daidai lokacin da ake matukar bukatar sa domin gabatar da shawarwari na tabbatar da tsaro da kuma ci gaban al'umma jaridar dizde ta ruwaito fadar shugaban najeriya na mika alhinin shugaban kasa muhammadu buhari ga shehun borno da gwamnan jihar ta borno da sauran al'umma bisa wannan gagarumin rashi da aka yi shehun dukwa alhaji muhammad ibn masta alkanimi na biyu wanda ya rasu yana da shekaru 75 a duniya sai kuma jaridar premium ta ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na kira ga shugabannin kasashen yammacin afirka karkashin tutar kungiyar ecowas cewa su hanzarta wajen kirkiro nasu dabaru na yin gwajin cutar coronavirus maimakon dogaro da na kasashen waje jaridar ta ruwaito ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyama wanda ya wakilci shugaban kasa a wajen wannan taro da aka gudanar gudanar ta kafofin sadarwar zamani wato intanet cewa akwai bukatar kasashen afirka su tashi tsaye wajen kirkiro nasu magunguna da kuma na'urorin gwaji maimakon dogaro da na kasashen ketare na cutar corona sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar guardian na cewa gwamnan jihar neja bagar sani bello ya yi kiran samun kafa wata doka da za ta tabbatar da ɗaukan kwararan matakai akan masu aiwatar da sace-sacen mutane da kuma ta'addar ta'addanci a kasar gwamnan sani bello ya furta hakan ne a lokacin rantsar da alkalin alkalan jihar naija justice aisha lami bawabari a gidan gwamnati don haka gwamnan ya kira ga bangaren shari'a da kuma majalisa da su haɗa kai domin fitar da wasu dokoki masu ƙarfi da za su kawo ƙarshen wayannan ayyuka na ta'addanci a yarjibirin amurka daga najeriya lokaci yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka da Pakistan sun samar da wasu shirye-shirye guda biyu da za su inganta fannin kiwon lafiya da sa ido kan cututtuka masu yaduwa a kasar ta Pakistan. Na farko shine sabon tsarin da kasar za ta fitar da hanyoyin tabbatar da inganci da karfin magunguna kana na biyu kuwa shine yadda kasar za ta iya samun alkalin cututtuka masu yaduwa a farkon watan disamba hukumar tantance magunguna ta pakistan tare da haɗin gwiwar hukumar usaid suka bayyanar da sabon shirin wanda zai dinga kula da yadda ake haɗa sabbin magunguna da tabbatar da ingancinsu shirin wanda aka kira shi haɗaɗɗen tsarin tantance bayanai na ƙasar pakistan zai taimaka wa kamfanonin Pakistan su samu damar neman izinin hada magunguna da kuma tabbatar da an samar da nagartattun magunguna a kasuwa cikin rahusa. Shirin kuma an samar da shi ne ta yadda zai dace da tanajin ka'idojin hada magunguna na ƙasa da ƙasa da baiwa Pakistan ɗin damar shiga kasuwar magunguna ta duniya. jami'an gwamnatin amurka da pakistan ɗin sun sanar da ƙaddamar da cibiyoyi 155 don kula da yadda jami'an kiwon lafiya suke gudanar da ayyukansu na dakile yaduwar cututtuka kamar annobar corona a duk faɗin ƙasar hukumar USAID tana tallafa ma aikin ba da horo ga 'yan tawagogin aikin karta kwana da ke sashen aikin kula da yaduwar annobar corona kana jami'an ana horar da su akan yadda za su yi amfani da alƙalumma wajen gano masu ɗauke da cutar corona a duk faɗin cibiyoyin haka zai samar da jagorori a duk cibiyoyin mataimaki na musamman ga firaministan ƙasar a ɓangaren lafiya dr faisal sultan ya bayyana jin daɗin su ga gwamnatin ta amurka tare da tabbatar da cewar wannan agajin zai taimaka matuƙa wajen samar da tsarin ƙididdigar cututtuka masu yaduwa a Pakistan ɗin. Amurka da Pakistan sun kasance kan gaba akan waɗannan batutuwan ba wai kawai ta ɓangaren hukumar tsaron lafiya ta GHSA ba har ma da aiki a cikin ƙasar da jama'ar yankuna daban-daban. Samun damar gaggauta bibiyar cututtuka cikin sauri, gano su da kuma ɗaukar matakai kan duk wata barazana ga lafiyar jama'a abu ne muhimmi hakan ya ƙara danƙon zumunci da ƙawarmu gwamnatin pakistan da ta samu damar kafa cibiyoyin gundumomi da samar da kusan jami'an kiwon lafiya dubu uku don taro a kan duk wata annoba da take barazana ga pakistan ɗin a cewar daraktan wannan tafiyar juliet koneni muna gode wa gwamnatin pakistan saboda wannan ci gaba da haɗin gwiwa da muke yi da samar da tsari tun daga matakin gunduma zuwa na yanki har ma zuwa da birnin tarayya wajen samar da kayan aiki da za su taimaka a dakile yaduwar annobar corona da ma wasu cututtuka. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu sauraro da wannan wakawa ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. a madadin muryar amurka sunana hassan maina kaina da na gabatar ke sallama da ku muni lafiya